na zamani wa hadana li nadin la yazid fihi munadin wala ka ba karfu zinadin nadin majalisa na zamani littawa na zamani ta tsara ne wa hadanar sannan da abokai lidunnawa wanda yake munadin wani mai kira lam ya bai yi rukushi ba fi shiga wannan wurin adwa zinarin bugawar su wala ka ba bai dakushe ba laru inadin wutar shishigi wala kat ba ta hasu ba bai na ba na hannu na ta jaza a ɗarabar a anashi tsakanin muna nan muna nan muna ta ja in ja da gehen mi al'anashi ne waƙoƙi wani taware da muna tilga na a asani da sabbin ilmadoji kullum ana jin wani sabon hira inda ce ga an an zama yi rufu bai dawa an zai rufu ni bi an baka ruga ta an halin muna nan muna ta haka nan in ba kawai na sha sai wani mutum ɗaya tsoron tsaye gare mu ba Allah ya ji samalin amma sun tabbata ga wannan tsohon yana saye da sosai wafi fi yi kamar gurbin ta ka tabbar ga gaya in zai ta yana bingil ga yi fitar tsumma a kala zai man gaji ya ce ya a rayuwar zaha'ir ya zaɓaɓɓin an zaha'ir aje aje masu aje abu sai sun zaɓa abu su aje ma'ana sai za ƙara da aiki na tsare kai wajen sai da dubiya فماشي فقل الله تقاه لك جرا وبشائر الأشائر يا ما تبشارون الأشائر زمن تكيرا لطفاً لكم كظلنا سارة المتانين سيسوتاكي سنة أمرنا سارة لكي في واحد لك الناس تدخلك المحكمة كينا ya ce imu saba'an barka ko da kwana mutum guda ana ce mai imu saba'an ina kwana amma kuma wa amita muku gwaɓaɓar da ɗin karin kumallo hau tuma wai ba ka da kwana gaba in za a kar kumallo don ana azuba zuba kudu da laban yawa a zubo da kankara <laughs> wannan ila man kana zana diyin riba duk wanda ya kasance ma'abuci ma'abuci majalisa na wani da sannan da baiwa wajilatar da wadata wajalar da arziki wa tsarin da gonaki wa ƙurar da alƙariyu duk waɗanda za a ligar ba ذا نادي وزاغة وزاجة وزاجة تحجيلا وزاج عالم ما أبو تيجو نجي وقرن ما أبو تي القليل ومقارن ما أبو تي أكلا كواجو كواكش من هذا وكذا نكتاري وطول الخطوري dumugil tsottun alhudumi mawatan al'amura wa ma za na ba su bishe ba su gare shi koyaushe. Wasu rubu ya kukan alkurumi ba an ciki. Wa sharar sharar hasudi ko? Wa sharar da tarɗaɗin sharar hasudi sharar mai hasada. Wanda ya bin nomi da saukan musiba. al-sa'udi wanda asaka hatta safarar tara haka wato wannan da tana yin kudi wanda aka nila wai nila aka manga wani ga komo hatta safarar tara haka hatta ya koma kwamba wakarantar sa haka barbajiya sai yi sa haka a haka وقال يا بوش يا شيبتكين وقال المنبو مقب قب والأبدك وقال تخوتي المنبو نمقتيا ولما يتتعي المنبو نمتعلو وأقواعي كوشي المنبو نمقوانا كان المنبو نمقوانا المنبو نمقتيا وأقعد كوشي وانت حالة الحالة بدها هاي البيض الفاكي وأول الإله الإله من كلون كوكا واحد أجل مرار إطلاع كوزون كذل كومبر لا كوكا إطلاع كون جارون ثم كذا كبي سيدنا صلى الله عليه وسلم قال أم فاجع كاتن كاي وإذا أنتني ولا هم الجابيل أي رجل يجمع كل شيء ولا سنا من الشيا Yeah. <laughs>